وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي مغلقة da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau muna sha takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 4 shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajj yau insha Allah za mu shiga tafsirin ayatawa 19 kafin mu shiga kamar yadda muka saba muna ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu wanda yana tambaya cewa direba ne ya yi kuskuri wasu mutum biyu a kan mashin wato ya kaɗe su bayan bayan sun faɗi sai wani direban daban mai mota ya taka su suka mutu to shin waye zai yi kafara a tsakanin waɗannan direbobin dukkan wani <clears throat> kisa da za a yi na kuskure duk wani mai kuskure a cikin wannan kisan kafara ta haukanta tana iya hawa mutum ɗaya tana iya hawa mutane da yawa a lokaci ɗaya saboda haka shi wannan da ya kaɗe su ya kaɗe su bisa kuskure ya tabbata cewa da kuskurensa a cikin kaɗe su don shi ne farkon wanda ya sanadiyar faɗuwarsu duwar abu ma daga baya zo shi ma wancan da ya taka su idan ya zanto a cikin a taka su ɗin akwai wani abu na kuskurensa ko dai a ce yana gudu yadda bai kamata a ce a irin wannan wurin da aka yi haɗarin yana wannan gudun ba ko kuma misali a ce ko birkinsa baya ji sosai ko yana waya ko ya yana wani abu da yake ya ɗau hankalinsa wanda za a iya cewa shi kansa wannan abin da yake ciki ya taimaka wajen taka su ɗin matukar dai akwai wani abu na kuskure daga ɓangarensa ko yayin ko nawa ne cikin ɗari inda za a samu wani ɓangare na kuskure ko da ba da yawa to shi ma fara ta shafe shi saboda haka ya danganta da yadda masu auna haɗurra suka fitar da bayanin wannan hadari don ya zanto shi wanda ya bige su shi kam wanda ya bige su daman wannan yana cikin kafara saboda shi ne farkon wanda ya sanadiyar faduwar tasu har aka taka su ba shi da tabbas cewa da ba taka su ba za su mutu ba in ka ce da ba taka su ba za su mutu ba ya masu ya ce da ba ka kaɗe su ba za taka su ba saboda haka su matukar dai akwai kuskure ta ɓangaren shi wannan direban da yayi da ya ture su a yana da kafara na baya da ya zo ya taka su wanda idan wato auna aune na hadurra ya tabbatar da shi ma yana da nashi kura to shi ma kafarar ta hau kansa saboda haka zai yiwu a lokaci ɗaya sama da mutum ɗaya su yi kafarar wani mamaci guda ɗaya idan mutum ya rasu ranar juma'a kuma ya mutu da bashi a kansa to ya makomarsa za ta kasance menene alaƙar ya mutu ranar juma'a da kuma ana sa bashi mutuwarsa ranar juma'a daban bashin da ake binsa daban idan akwai wata falalar da zai samu ta mutuwar ranar juma'a shi kenan wannan falalar tana nan bashin ma kuma da ake binsa shi ma yana nan a kansa shi na sai a yafe masa bashin saboda ran juma'a ya mutu yaushe ne goman karshe take farawa wato goman karshe ta ramadan tana fara ran sha tara ne ko ranar ashirin dare a ka'ida na lissafin musulunci yana bin yini ne wato shi ke gabata sannan yini ya zo wannan shine ka'idar lissafin tafiyar rana da wata a musulunci a musulunci ana auna ana ana aune da da wata da tafiyar wata bature ne yake yake auna tafiyar abin rana saboda haka yau da daddare to daren laraba ne ba daren talata ba ne yau da daddare sunansa daren laraba gobe da daddare sunan shi daren juma'a a daren alhamis alhamis da daddare sunan shi daren juma'a to haka lissafin yake da zarar rana ta faɗi to wannan yinin da darensa sun wuce an shiga wani dare na yinin da zai zo gaba haka yake lissafi daga faɗuwar rana to shi kenan an fahimci wannan wannan shi ne ka'ida ta musulunci sai an dare ya shigo mana rana ta faɗi to wannan yinin ya riga ya tafi shi da daren saboda in aka ce yau an gara watan ramadan to ramadan ya shiga da zarar aka ga wata to ramadan ya fara shi yasa za ka ga inda ake sanar da ganin wata da wuri sai ga har ma sun yi sun tarawihi saboda a ramadan suke to haka nan aka ce yau sha tara ga wata to da daddare an shiga yinin an shiga daren ashirin ga wata saboda haka wannan dalariki kuma su ne ake maganar falalarsu shi yasa za ka ga malamai suna maganar da goman farkon zulhijja da goman ƙarshen ramadan wanne ne su falala ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake cewa in ana maganar yini ne to yinin da ke cikin wato goma farko na zurhijja wani abu fala in ana maganar dare raki ne to dararen da suke karshen ramadan goma karshe na ramadan wannan sun fi falala saboda su ne suka kunshi daren lailatul qadri wanda Allah ya ce hairun min alfi shahr hmm. wadancan kuma su sune yinin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne yinin da aikin kwarai ya fi soyuwa a gurin Allah subhanahu ta'ala a cikin su saboda ka sune afdalu ayyamin duniya ala al-islam don haka ana lissafin ana maganar dare ne ba ana maganar yinin ba saboda haka da zarar aka ce yau sha tara ga wata to da daddare an shiga lissafin kuma ashirin saboda haka wannan darajarakin wato darajar karshe din nan da ake cewa ɗan sabatar yana ƙara zaga dantsi wajen bautar Allah zai fara wanda yana tambaya cewa mutum ne ya rasu da bashin banki a kansa sai yan uwansa suka je aka ba su bayanin bashin suka biya bayan shekara uku sai lauyan wannan banki ya kira wayar mamacin wato wanda ya riga ya cewa wai akwai wani bashin a kansa to banki suka ce kuskure ne amma ɗan uwan suka yi watsi da maganar banki za su ɗau asara to ban zai gane bai na tambaya ne banki za su ɗau asara ko ba za su ɗau asara ba ka taɓa jin banki da ɗau asara to shi nan maganar ina jin maganar da yake yake cewa malam mu hankalinmu bai kwanta ba kuma idan za mu biya har da ruwan ko kuma asalin kudin za mu biya to shari'a musulunci dama ai bata yarda da wannan karin ba kana magana shari'a ce shari'a ta ce ba in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun saboda in kuka tuba to ka ku sake ku karbi sama da abin da kuka bayar bashi saboda an haramta a bayar da wato kudin ruwan da yake kai wannan shine shari'a musulunci sai dai banki zai bar maka wannan kuma wata magana ce daban shi banki a gurinsa wannan kudinsa ne saboda haka in ya ce dole ka bashi to ba cewa kada ka bashi domin in ba bashi ba zai iya cutar da kai zai ma karba ta kowane hali saboda haka anan ba zaɓin ka bane tunda dai har an riga an karba shi kuma dole ne a banki sai sun karbi kudinsu sauraka in har bankin za su karbi a uwar kudin shi kenan sai a ba su uwar kudin dama wannan shine hakkinsu kuma suka ce ba za su yadda ba sai an kara ba su da wannan ruwan to kuma kaga wannan tsakanin ku ne da su idan sun yafe shi kenan ba su yafe ba kuma baya da kuka iya sai ku ba su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق الله سبحانه وتعالى يتي هذان خصمان اختصموا في ربهم waɗannan biyun masu jayayya ne da suka yi jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu wallazi na kafaru da waɗanda suka kafirta wasi'at lahum siyabun min nari an fasalta musu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim hamim. ana zuba tafasasshen ruwa ta saman kawunan su yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ana narkar da abin da yake cikunan su bihi da wannan tafashashen ruwa wal julud ana narkar da fatun su wala hum maqami'u min hadid ana kuma dukan su da gudumomi na bakin karfi kullama aradu an yakhruju minha min ghammin duk sanda suka yi nufin fitowa daga wannan wutar saboda damuwa u'idu fiha sai a sake bayar da su cikinta wa zuqu azabar al a ce da su ku azabar wuta mai tsananin kuna anan ubangiji subhanahu wata'ala yana bayanin sakamakon waɗanda a baya yake cewa lokacin da ya yi maganar sujjadar waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa da mala'iku da rana da wata da taurari da zuwar wasu <coughs> da ainihin bishiyoyi da dabbobi Allah ce wa kasirun minan nasi wa kasirun haqqa alaihi al'azab da kuma da yawa daga cikin mutane suna sujjada da yawan su kuma azaba ta cancanta a kansu waɗannan ɓangarori guda biyu ɓangarorin waɗanda suke yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada saboda biyayya ga Allah subhanahu ta'ala da miƙa wuya da karɓar umarninsa da kuma ɓangaren waɗanda suka taurari, suka ce ba za su yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada ba wato suka ƙi bin Allah subhanahu ta'ala suka kafirce to waɗannan su ne suka zanto masu jayayya cikin sha'anin ubangiji ƙungiya ta farko sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne abin bauta shi ya cancanci abauta masa sun sallama sun karɓi wutar Allah subhanahu wata'ala suna yi ƙungiya ta biyu kuma suna jayayya da su akan wannan cewa ba za a bauta wa Allah shi kaɗai ba ba su yarda da ɗayantakar ubangiji subhanahu wata'ala wajen bauta ba za ka wannan jayayyar da ta shafi tauhidi ita Allah subhanahu wata'ala yake magana ke kuma faɗar sakamakon kowane bangare daga cikinsu idan ba a manta ba ayoyin da suka gabata ubangiji wata wata'ala ya faɗi wato mabiya addinai manya-manya guda shida da muminai da yahudawa da sabi'awa da nasara da majusawa da mushrikai Allah ya ce ina Allah fi bainahum yawm al kiyama ina Allah ala kulli shay'in shari'a. lalle Allah zai raba gardama tsakanin su ranar gobe kiyama wannan raba gaddama da ubangiji subhanahu wataala zai yi ranar gobe kiyama ita ce ubangiji yake bayani anan wato irin yadda kowa zai gadi gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa daga sakamakon da ubangiji zai masa Allah ce hazani khasmani hazani khasmani waɗannan masu husuma ne guda biyu al-khasmu ana amfani da kalmar alkhasmu ana nufin mutum daya ana iya kuma amfani da kalmar alkhasmu ana nufin da yawa hal ataka naba'ul khasmu wa hal ataka naba'ul khasmu id tasawwaru al-mihrab دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض كدوبا لفرقه وبنجي سبحانه وتعالى ya fara da cewa hal ataka naba'ul khasm shin labarin al masu husuma bai zo maka ba kaga sai aka amfani da kalmar khasm sai kuma gaba sai aka ce khasmani kaga al ana nufin da yawa ana nufin daya ana nufin tudu ana iya amfani da kalmar al ana nufin daya ana nufin da yawa tunan da Allah ya ce ne asmani yana nufin kungiyoyi biyu masu husuma don ka tabbatar da cewa ba ɗaya ba ɗaya da ɗaya ake nufi ba tun da can an yi maganar kungiyoyi guda shida ko kuma addinai guda shida to kakka ɗauka kowane addini yana husuma da ɗaya wancan ma yana husuma da ɗaya ko suna ko ɗaya yana husuma da sauran sai Allah ya nuna maka cewa a'a dukan su ne ikhtasamu fi rabbihim suna husuma dukansu game da sha'anin ubangijinsu muminai ta ɓangare guda sauran kuma waɗanda ba su yi imani ba su kuma ta ɓangare guda saboda haka ƙungiyar masu husuma ta farko masu jayayya ta farko su ne muminai ƙungiya ta biyu kuma su ne sauran kafirai duka da kowane irin addini suke bi sawa'un yahudu nasara majusu mushriku na sabi'awa duka duk sun shiga cikin bangare da su saboda haka kasancewar bangarori ne guda biyu shi yasa Allah ce hazani khasmani amma dan ka fahimci ɗaya da ɗaya ne sai Allah ce ikhtasamu da nuna maka su duka ake magana akan su ikhtasamu fi rabbi suna jayayya dangane da sha'anin su ko dai suna jayayya ta baka wanda ya faɗa wanda ya faɗa ne tattaunawa ta baka wanda aka sani tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba kullum abin da yake gudana kenan masu wanda suka yarda da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wata'ala suna faɗar wato hujjojinsu na kadaita ubangiji subhanahu wata'ala na gamsuwa da musulunci suna kuma nuna cewa sauran addinai da ake bi ba gaskiya bane duk wani addini ba musulunci ba ba addinin Allah bane saboda suna jayayya akan wannan su ma ɗancan suna jayayya kan cewa abinda suke kai gaskiya ne wannan ne tattaunawa tsakanin addinai da ake magana wacce daman can kusan a haka duniya ta kafu lokacin da Allah ya fara aiko annabawa haka ake ta yi ana tattaunawa waɗannan suna faɗar hujjojinsu waɗannan kuma suna faɗar su ma nasu hujjojin ko suna ƙaryata hujjojin waɗancan wannan ne tattaunawar ta kodewa shi masu wa'azi masu karantarwa suke yi wajen fito da gaskiyar addinin musulunci da bayyana shi da kuma fito da wato ƙaryar dukkan wani addinin da ya saba ma wannan da bacin dukkan wani addini da ya saba na musulunci wanda ita ce tattaunawa da ba za ta yanke ba har tashi da kiyama wanda ita ce tattaunawa ta baka da baka sannan kuma akwai tattaunawa ta aƙida yayin da akwai jayayya ta akida wanda ita ce jayayya ta baka da baka akwai kuma jayayya ta akida ta ce jayayya ma'anawiya su kai kana ji ka kudurci cewa abinda kake kai na addinin musulunci gaskiya ne annabi gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne akwai rana alkiyama su kuma waɗanda suke saba maka suna saba maka akan akasin abin da kake faɗa cewa wannan addinin da kake bi ba gaskiya bane annabin ka ba gaskiya bane alkur'ani ba gaskiya bane to wannan ita ma jayayya ce amma ta fuskar aƙida to wani lokaci abin yakan rincaɓi har a kai ma ga yaƙin juna kamar yadda ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin da lokacin sauran dauloli na musulunci idan to har an kai ga yin gaba da gaba an wuce maganar kudircewa a zuci an wuce maganar wato cacar baki har ma a kai ga fafatawa a fagen daga wanda duk ya shiga cikin karkashin wannan husuma da Allah yake cewa ihtasamu fi rabbi ya shiga cikin wannan husuma wannan jayayya da take faruwa tsakanin mabiya addinai saboda ka mabiya addinai daban-daban da bangare ɗaya musulmi da kuma sauran addinai duka shi musulunci yana kallon dukkan kafirci a matsayin addini ɗaya ne wanda malamai suke cewa alkufur billatin wahida duk kafirci abu ɗaya ne saboda duk a gurin musulunci sunan shi kafirci ta kowane bangare ya zama kafircin sunan shi ne kafirci sauraka a matsayin kungiya ɗaya ke kallonsa musulunci kuma yana tsaye matsayin a matsayin kungiya ɗaya waɗannan istasamu fi rabbihim sun yi jayayya dangane da sha'anin ubangiji ubangiji ya ce a Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar kamar yadda wasu hadisai suke nunawa a kan yakin badar da yakin badar shine yakin farko wanda ya faru bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an shar'anta wa musulmi su tashi su kare kansu su nemi haƙƙinsu kada su bari ko da yaushe mushrikai suna cutar da su suna azabta su suna kwace musu dukiya suna kula su da gina da jinsu wuzina bil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir ce waɗannan da suke ake yaƙar su an musu izini su tashi su kare kansu domin an zalunce su kuma Allah mai ikon ya taimaka musu ne tun daga wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dama tashi su kare kansu daga yaƙin yaƙar su da ake yi to yaƙin farko da aka fafata tsakanin mushrikai shirkan larabawa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine yaƙin badar musulmi sun zauna shekara goma sha biyar suna ta haƙuri ana ta nuna musu ƙiyayya da juna da ainihin zalunci da cutarwa sun haƙura tsawon shekara goma sha biyar to sai allah subhanahu ya haɗa waɗannan ƙungiyoyi guda biyu a bala inda nan aka yi karan batta allah kuma subhanahu ya ba wa musulmi nasara wadatan nasara kuma allahu bi badrin wa antum azillah suna yan kaɗan allah ya ba su nasara domin kafirai sun ninka su wajen gida uku musulmi ba su fi ɗari uku da yan kaɗan ba waɗancan kuma sun kai wajen mutum dubu amma allah ya ba wa musulmi nasara yakin badar ya zama yawon furqan ubangiji ya kira shi yawon furqan yawon takar jama'a ranar da allah ya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam nasara imam al-bukhari الإمام مسلم سمع كذا حديثي من قيس ابن عباد يكي شو ياج أبو ذر ينا رنس واد الله شو ون آير هذان قسمان اختصموا في ربهم يتي إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر تاتوا كني قوات أن سكي فتونا فتورانا البدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث حمزة دعلي دعبيدة بن الحارث دقما عتبة دشيبة ya'yan rabi'a da kuma alwalid ibn rabi'a lokacin da aka zo bangarori biyu ƙungiyoyi biyu ƙungiyar kafirai da kuma ta musulmi kowa ya ja daga dama yana daga cikin ɗabi'ar wato yana daga cikin ɗabi'ar larabawa a wancan lokaci in aka zo filin daga akan fara da mubaraka fito na fito sukan yi haka ne domin a samu takaita wato zubar da jini yanzu aka yi mubaraza waɗanda suka yi nasara to waɗancan suna iya haƙura janye daga shi kenan yaƙi ya ƙare daga nan saboda haka sai wasu daga cikin abin nan sai wasu daga cikin manyan ƙuraishawa manyan ƙuraishawa daga gidan banu abdushan su ne waɗannan utba da shaiba da kuma walid ibn utba akwai abin da shaiba ibn rabi'a da kuma usba ibn rabi'a da kuma ainihin dan dan dan utba din shine al-walid utba shine mahaifin hindu matar abu sufyan to da mahaifinta utba da dan uwansa shaiba da kuma ɗansa dan utba din shine al-walid sai suka fito waɗanda dukkan su sun fito daga gidan abdishams daga bani abdishams sai da wasu daga cikin matasa daga cikin mutanen madina sai suka fita da niyyar za su tarye su domin sun fito suna cewa akwai wanda zai fito a kara sai wasu matasa su uku daga cikin matasan madina sai suka fita sai waɗannan wurin shawa uku sai suka ce a mu ba da ku za mu yi ba kun yi mana kanana kun mana yarinta sannan kuma ku ba sa'anninmu ba ne ba tsarinmu ba ne su suna ji da matsayinsu da darajarsu a cikin larabawa saboda shawa ne sun fito da gidan banu shams da annabi ya ji haka ce waɗannan matasa su dawo sai ya ce wa hamza kai hamza tashi kai aliyu tashi kai ubaida ko abu ubaida ibn al-harith ibn abd al-muttalib saboda ka tashi saboda ka sai ya tashi waɗannan da suka fito daga gidan banu hashim ce ku tashi ku je ku tare su to ana aka fafata tsakanin waɗannan mutane shida hamza ya kara da shaiba kuma ya nasara ya kashe shi shi ma sai na ali ya kara da walid ya kashe shi sai ubaida ibn al-harith kuma ya kara da utba utba duk ya fi su shekaru shine babba a cikin su saboda haka sai suka yi jina-jina karshe aka tari shi utba shi abinan shi ubaida a gwiwa saboda ka yi faɗi to da hamza da ali radiyallahu anhu ma da suka ga haka sai suka ta samma shi wannan utba sai suka kashe shi sai suka ɗauko shi ubaida da rangaranga yana cikin jini karshe shi ma ya shahada ya to shi ne abu yake cewa na rantse da allah waɗannan su ne allah yake magana kan su hadani kasmani ta sabo hirin kaga jayayyar ta wuce da ta wuce da kuduri ta wuce fatar baki har ta kai ga fafatawa tana karkashin ikhtasamu fi rabbihim domin dukkanin akan maganar kaɗaita ta Allah ne cewa kaɗaita ta Allah da bauta waɗannan mushrikai suka ci su basu yarda ba kuma za su lamunta ba ba za su amince ba sai sun ga ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sahabbai suka tsaya aka fafata kuma ubangiji subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa nasara to shi yasa kamar yadda imamu bukhari ya rawaito daga sayyidina ali yana cewa ana awwalu man yajsu bayna yaday ar-rahman lil khusumati yawm al ni ne farkon wanda zan gurfana gaban ubangiji subhanahu wataala domin rigima wato rigima da waɗannan waɗanda muka fafata da su wanda yana tabbatar maka da cewa wannan ne a ma'ana ta farko da suke karkashin wannan aya Allah subhanahu ta'ala yana magana akan ƙungiyar muminai da kuma ƙungiyar kafirai waɗanda suka fafata waɗanda suke suka fafata na farko su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fafata da mushrikan farko waɗanda suka ja da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu wato maganganu na wasu malamai da suka yi dangane da fassara kasmani din wani daga cikin malamai kamar ikrima an rawaito yana cewa kasmani nan ana nufin ana nufin aljanna da wuta aljanna da wuta su suke husuma akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna da wuta sun kai kuka wato sun yi husuma gaban ubangiji lokacin da lokacin da wuta take cewa babu wanda zai shige ni illal na wal jabbarun sai masu ji da isa masu girman kai su ne za su shige ni wuta kuma take cewa <coughs> aljanna kuma take cewa babu wanda za su shige ni sai masu rauni ga labaitattu to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa wuta ke azaba ta ce da nake azabtar da wanda na ga dama da shi sai kuma rama ta ce Allah ce aljanna ke kuma rama ta ce da nake sa wanda na ga dama a cikin ta to wasu sun ce wannan su ne khasmani to amma magana ce mai rauni kwarai da gaske malamai ba su waiwaye ta ba wasu kuma sun ce da ahlul kitabi ne da musulmi khasmani din ahlul kitabi ahlul kitabi suka ce kitabuna qabla kitabukum wa nabiyuna qabla nabiyukum fa nahnu aula billahi minkum Littafinmu ya riga naku annabinmu ya riga naku don haka mu muka fi cancantar mu zama soyayya Allah ba ba musulmai kuma suka ce kitabuna ya yaqdi ala kutubikum wa nabiyuna khatamun nabiyyin littafin mu ya shafe naku annabinmu kuma shi ne cika makin annabawa daga shi an rufe kofar annabta wasu ka ce su ne khasmani khasamu fi rabbi wani ana jingina shi ga abdullahi dan abbas a wata ruwaya to amma dai maganar mafi yawancin malamai malaman tafsiri shine kasmani ana nufin bangaren muminai da kuma bangaren kafirai bangaren muminai masu cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai cancanta abautawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sa kafirai kuma wanda suka karyata wannan wanda suke shirka da Allah suke hada Allah da wani suke karyata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce wannan ayar ko waɗannan ayoyin har zuwa ayoyi shida wanda za mu karanta idan ya zanto <clears throat> idan ya zanto sun sauka ne suna ishara zuwa ga yakin badar kaga wannan yana tabbatar da cewa waɗannan ayoyin madaniya ne wato a madina suka sauka tunda yakin badar bai kasance ba sai a madina shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam domin yakin ma ba a farlanta shi ba sai a wannan lokaci saboda haka kuma a farkon magana mun yi tattauna akan surar nan madaniya ce ko makiya ce wanda karshe muka karfafa maganar cewa gaure ce akwai ayoyin da suke yan makka ne akwai kuma ayoyin da suke yan madina waɗannan suna daga cikin ayoyin da suka sauka a madina gashi suna bayanin wani abu da bai faru ba sai a madina to wannan ko da an ce wannan shine sababin nuzul kamar yadda aka sani al-ibratu bi umumin nafs la bi khususis sababi idan aka tashi ana lura ne da yadda wato lafazin ayar ya zo gamamme saboda haka duk wani mumini ya shiga cikin wannan husuma haka nan duk wani kafiri shi ma yana cikin wannan husuma saboda haka tattaunawa da jayayya dangane da sha'anin ubangiji da addininsa wani abu ne da ba zai gushe ba matukar dai akwai mumini a bayan ƙasa sauraka zai ci gaba haka ana magana tattaunawa tsakanin addinai to wannan tattaunawa dama akwai ta sauraka za ta ci gaba ne kawai sai dai kasancewarta akan menene wannan fi rabbihim ne akan sha'anin ubangiji ne fi rabbihim ai fi dini rabbihim fi tauhid rabbihim game da kadaita ubangiji subhanahu wata'ala ibn jarir at-tabari yana cewa qad tanzilu bi sababin al-ayatu qad tanzilu bi sababin al-asbab aya takan sauka saboda wani dalili kamar irin wannan sun ba ta kunu amma fi kulli fi kulli makana nazira zalika sannan daga baya kuma sai ta zanto ta shafi kowa da kowa duk sanda aka samu wani abu da yayi kama da wannan da suke magana a kansa yace wa hadhihi min tilka wannan aya tana daga cikin waɗannan ayoyi wanda suka sauka a dalilin wani abu amma kuma hukuncin su bai takaita akan nan ba yace wa zalika anna alladhina tabarazu inna ma kana ahadul fariqayn ahli shirkin wa kufrin billah yace saboda waɗannan da suka yi fito na fito a banar. ai ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu kafirai ne masu shirka da Allah wal akharu ahli imanin wa ta'atillah ɗaya bangaren kuma mu'minai ne masu da'a da Allah fa kullu kafirin fi hukmi fariqi shirki minhuma fi annahu li ahli al-iman khasmun saboda haka kowane kafiri a kowane zamani a kowane lokaci to yana bangaren waɗancan masu shirkan ne a matsayinsa ne mai husuma da jayayya ga muminai wa kazalika kullu mu'minin fi kulli fi hukmi fariq iman minhuma fi annahu li ahli ash-shirk khasmun saboda haka shi kuma mumini a ko'ina a kowane zamani a kowane lokaci shi kuma yana bangaren masu imani a matsayin wanda yake jayayya da masu shirka saboda haka malam ce fa ta'wilul kalam fassarar wannan aya hazani khasmani tasabu fi dini rabbihim masu jayayya ne su biyu da suka yi jayayya dangane da addinin ubangijinsu واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر cito husumar jayayyar da ake magana shine kiyayyar da take tsakanin waɗannan bangarori guda biyu muminai ba za su so kafirai ba kafirai ba za su so muminai ba wa muharabatu iyahu ala dini kowane ɓangaren yana yaƙar addinin ɗaya ɓangaren kowa so yake yi galaba wanda shi ne abin da ayat take magana a kansa sai ubangiji subhanahu wata'ala shi zai yi hukunci tunda Allah subhanahu wata'ala a baya ya gaya mana inna Allah ya yafsilu bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah shi zai hukunci a ka'idar hukunci akan buƙaci shaida in ka ce ga kasu. wannan abokin husuma ne ga abokin jayayyarsa ga abokin rigimarsa to ba ka yi hukunci sai ka kawo shaida ku to shi kuma Allah shi ne shaida sai ta ce inna Allah ala kulli shay'in shahidu dan ka ci to ina shaida Allah shi ne shaida ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu hukunci da adalci ba zai yi musu hukunci da sa ba da shaidarsa duk da cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne kuma fa'alun ne lima yurid duk yadda ya ga dama ya yi ba wanda isa ya ce kanzil ba wanda zai isa ya tanka to amma saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana yana dasa adalcin sa ne a cikin komai kuma bawan sai tabbatar da cewa an masa adalci ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya gaɓoɓin mutane su za su shaida akan su yau al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bi kanu na ce sai mu rufe bakin wanda zai iya ƙarya ce wallahi rabbi na ba kunna na. ya rika rantsewa cewa shi wallahi ba shirka muka yi ba wallahi mu kaza ba. Allah sai ya toshe bakin ba zai iya ƙara cewa komai ba sai wani abu da kai ko da hannunka kai ko da ƙafa ka kai ko da idan ka kai ko da bakin ka kai ba dai da su za su abubuwa ba to shi kenan sai a ba su dama sai hannaye su yi shaida su yi magana sai ƙafafuwa su ma su shaida haka nan ji ya yi shaida gani ya yi shaida a kan abin da suka aikata daman su ne masu aiki hannu ya ce ni na yi kaza ƙafa ta ce ni na je kaza kunne ya ce ni na je kaza ido ya ce ni na ga kaza duk su ba da shaida a lokacin ɗan adam ya rikice ya za su yi masa haka wa kalu ne jilodihim lima shahidtum alaina ya za ku rika bara shaida a kanmu kun san abin da in ya in ya faru fa ya baci fa duk da mu da ku duka fa za mu tafi wuta amma قالوا أتقنا الله الذي أتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah da ya bawa komai damar filici mu ma shi ba mu dama muka yi filici saboda haka a lokacin za a yi mutane hukunci da shaida shaidun kuma daga kansu daga kawun shi ku kuka yi ko ku kuka ba da shaidar cewa kun yi to ya aka yi suka da suka ba da shaida tare da cewa ko su suka yi laifin to ya za ku yi laifi ko ku ba da shaida ku yi laifi wadda shi ne ikirari mai laifi ya fito ya ce na yi wadda shi ne sayidul ajilla babu shaida da ta kai wannan duk da cewa a dokar zamani sai ka ga cewa an yi ta ikirari wa inda ba a gaban alkalin ne kawai aka yi shi ba ko da akwai wasu shaidu ba a yi to wannan shine sayyidul adilla ikirarin mai laifi ya ce ni na yi laifi to sauraka su waɗannan su suka aikata su kuma daman ba su da irada kai dan adam kai Allah ya baka irada kai ya baka damar kai ko ka bari su kamar sojoji ne a fagen yaki don abinda komanda ya sa su shi suke ko mai kyau ne ko mai kyau ne duk inda aka ce su nufa nan suke nufa suna bin umarnin komandan su ne ko da abinda ya sa su ba daidai ba da daidai an je sama can su ce shi ya samu to yadda za su ba da shaida a sama su ma kai wannan gaɓoɓi naka za su ba da shaida a gaban Allah mu ba muna yin abin da mu muke nufi ba ne abin da ake aka samu ne muke yi kawai shine ubangiji wata ala zai yi hukunci a wannan ranar akan waɗannan masu jayayya ɗin masu rigima Allah ce na kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar waɗanda suka kafirta za a fasalta musu ko an fasalta musu siyabun tufafi min narin da wuta an fasalta musu daidai da jikinsu sai da zai yi daidai da jikinsu ma'ana tufafin da za su rufe su rufe saboda ya zanto ta ko'ina azaba za su sha ba ta inda za su samu sararawa lahum min jahannama mihadin wa min fawqihim ghawash ai musu shimfida da jahannama sama su kuma wuta ta rufe su saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai zai sa a fasalta musu tufafin wuta daidai da cikinsu tufafin na ubangiji ce sarabiru min qatirani wa tashawu duhumun nar wato tufafin su rigunan su min qatirani na ainihin narkakken man qatiran man qatiran mai ne wanda yake kamar kwalta baki kuma sannan mummunan wari sannan kuma yana saurin kamawa da wuta saboda haka da wannan man shi za a shafe jikinsu da shi a matsayin tufafin da za su sa shi ne za a shafe su da shi shi ne sarabilun min katsirani shi wannan man mai kama kwalta baki irin aka shafe su za su yi baki irin sannan kuma su rika wani wari sannan wannan mai mai saurin kamawa da mutane saboda mai saboda su ji ƙunar azaba wata sha wujuwa wunan haka nan ubangiji su wata ala zai musu wani a nan za mu ga ubangiji ya ce ƙusti aka yi amfani da lafazin mazi an fasalta musu wato kamar an yi an gama duk da cewa alƙiyamar ba ta zo ba to amma duk abin da yake nan tafi hmm. to kawai ka ɗauka ya zo ne wanda ce a ta amurin ba wala ta sajir alƙiyama al'amarin allah ya zo ku daina gaggauto da shi ku daina gaggauto da shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan saboda a tabbatar maka da cewa abin kamar ma an yi an gama ne Allah ya ce qala Allah ya Isa ibn Maryam wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas wa iz qala Allah to tana lokacin da Allah ya ce kaga kan wannan qala ba wa iz yaqulu ba saboda nuna maka cewa abin ma kamar ya faru an yi an gama ne hmm. ka kawo shakka a ciki wasu daga cikin malamai suka ce an yi amfani da post qutti'at fi'li madi abinda aka riga aka yi aka gama an fatalta musu suka ce saboda wutar kafirai tana an tanadi komai saboda kowane dan wuta an riga an gama fasalta masa abinda zai sa da abinda zai shiga da abinda zai ci komai an gama ko iddat lil kafirin da Allah ce an riga an tanadi ta ba kamar aljanna ba aljanna ita cikin ginin ta har yanzu gwargwadon yawan aikin ka gwargwade da ake ta gina maka ita kana aiki ana gina maka ita kana aiki ana gina maka ita duk tasbihi wanda Allahu akbar din da kace ba an gina maka wani wani da shi ne kuke tayi a cikin aljanna Allah ce sabbu min fawqi ru'usihim al-hamim za a rika zuba tafasasshen ruwa min fauƙi ru'usihim ta saman kansu wato ta tsakiyar kansu ruwa ne wanda yake dab da dab da kansu ba ma wanda zai daga can nesa za a zubo da shi ba don aka zubo da shi daga nesa ko da yana da zafi watakila kafin ya iso inda suke zafin ya ɗan to amma min fauƙi ru'usihim ta saman kansu saboda kada wani abu ma na zafin ya ragu ubangiji subhanahu ala, kamar da yake ta thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku zuba azabar tafasasshen ruwa kamar wannan tafasasshen ruwa shine wanda zai mamaye jikin wannan kafiri ya ainihin zagon yahudar wato kokon kanta ya shiga har cikin cikinsa ya zagonyar da dukkan abin da yake ciki sannan kuma fatar gaba ɗaya ta tattake tare daddake ta ƙone ƙurmus imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da wani sa yace hadisi ne hasan sahih shaykh nasiruddin al-albani ya hasana shi hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu al-hamim hatta yaqdus ila jawfihim فيثبت ما في جوفه حتى يبرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان كما يند أن الله سبحانه وتعالى يصحر به ما في ما في بطونهم والجلود ما أذبون يرد يرجع بندئك تكن سدورنا أنت تفسش سنن ذا أذبون يرد أينهم فاتن جكنسو شيء النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدا ya ce innal hamima shi wannan tafasasshen ruwa la yusabbu ala lalle tabbas za a zuba shi akan kawunan fa yanfudhu hamim daga nan wannan ruwan ya wato ratsa kokon kan wanda aka zuba masa shi Allah ya shi mu hatta ya kusa ila jawfihi har sai ya ji cikin sa fa yaslutu fi ya zagwanyar da abin da yake cikinsa gaba ɗaya zagwanyi ya zube hatta ya ruku min kalamai har wannan ruwan wato ruwan tafasasshen ruwan zafin sai ya ainihin zuba har ta ƙarƙashin digadigansa saura ka zai ratsa shi har ya je ƙarƙashin digadigansa tun daga ƙoruruwan kansa annabi ce wannan shine as-sahru shine zagwanyar wanda Allah subhanahu wataala ya magana thumma yu'adu kama kana sannan a dawo da mutum kamar yadda yake kullama nazijat juluduhum baddallahum junudan ghayra hadiyya tukul anna ce duk sanda fatin su suka zafanyi suka narki sai Allah canza musu wasu fatin dan su ci gaba da dandanar azaba Allah ya kike shi Allah subhanahu ta'ala ce min fawqi aka akai amfani da min min dinnan min ce sina ubangiji subhanahu ta'ala ya amfani da ita domin a nuna ibtida'ul ghaya min ce littida'ul gaya dan anu daga inda zubar wato ruwan zai fara zai fara ne daga kan kansu ba daga nesa bane bare hatta wato zafin sai rabu yusharu bihi ma fi butunihim wal julub to za a musu azaba da shi azaba ta zahiri shine zuba musu akai sannan kuma wannan azabar ta je har cikin cikin su shine ta zagon yadda abin da yake cikin su gaba daya na tsokan jiki da kitse da abin da yan hanji da komai da yake cikin su gaba ɗaya yanar narke wal haka nan wal tulud wal ita ma marfu ya ce an yi finta ne ko dai bi fi'lin ma'zuf ai wa tuhraqu al za a kona fatin ko kuma ya zama a kan wancan fi'ilin ne na farko su ma fatin za su gabanye su abin nan su su kone Allah sannan ya ce walahum maqami'u min hadid sannan kuma ana dukansu da wasu gudumomi na ƙarfi gudumomi na bakin ƙarfi waɗannan waɗannan gudumomi suna hannun khazanatun nari masu gadin wuta su ne wannan mala'iku ne za su rike wannan gudumomi suna dukan waɗannan mutane bayan wannan ruwa da ake kwarara musu na zafi ka duba karfin mala'ika da girmansa a ce ya riƙe guduma ta ƙarfi ko na hadisi na abu sa'id al-khudri da yana cikin musulun imam ahmad sarajinsa yana da rauni yake cewa kowace guduma ɗaya aka saukar da ita bayan ƙasa da za a saukar da ita bayan ƙasa to da mutane da aljanu duka in sun haɗuwa sai daga ta to ko ma ya sha'anin yake aka ce gudumar mala'ika gudumar mala'ika ko gudumar aljani ce za ta rike ka ko wani rushe shankato aka ba shi guduma irin wannan gudumar da ka sani aka ce ya rika doka mutum a ka sai azaba ta yi azaba to bare gudumar mala'ika gudumar wutar jahannama da makami umbin hadid ta bakin karfi to da ita za su rika dukansu a aradu an yakhruju minha wa yuridu fiha duk sanda suka zo suka yi nufin fita daga cikin wannan wuta saboda azaba min ghammin saboda damuwa da suke ciki da bakin ciki da tashin hankali wa idu ha sai a sake mayar da su cikin ta wato haka za su yi ta ganin azaba lokacin da harshen wuta zai yi toro ko da su saba su ga kamar za su fita can kuma mai guduma zai doke su da guduma su yi wa kasa haka nan harshen wuta ya sake toro ko da su sama shi kuma ya sake dukan su su ƙasa haka za a yi ta musu su masu yi rai ba su masu mutu ba waladina kafaru lahum naru jahannam la yi kuza a laifin fa wa la yi an hun min azabi ha ka zalika na jizi allah ce waɗanda suka kafurta ubangiji suna da wutar jahannama la yi kuza alaihim fa yamutu ba za a gama da su ba su mutu suka gama da suka mutu sun huta wala yukaffafu anhum min azabiha ba kuma za a tausasa musu ba a sassauta musu azaban ba kazalika nasi Allah ce haka muke saka ma dukkan wani butulu mai kafirce mana wa hum yastariquna fiha za su ta kururuwa a cikin wuta suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji a fito da mu za mu yi aiki na kwarai ba irin wanda muka kasance muna yi ba Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fama lil-zalimin min nasir Allah ce awalam nu'ammirkum ashe ba mun ba ku tsawon rai ba mun ba ku irin yadda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a cikinsa wa ja'akum an-nadhir kuma mai gargadi ya zo muku amma duk ba ku ji ba ba ku faɗa kuma ba ku ji wa'azi ba sai yanzu za ku ce a fito da ku za ku yi aiki na kwarai fa zo ku ci gaba da ɗanɗanar azaba fa malin zalimi na min nasir azzalimai ba a fasu da wanda zai taimaka musu to haka za su yi ta fama suna cikin wannan azaba za su nemi mala'iku dinnan su taimaka musu قال الذين كفروا لقذنة جهنم wad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adab su je suna roƙon mala'ikun nan masu gudumomi a hannu mu ku roƙa mana ubangijin mana ko da yi ni daya a ba mu dan dan sarara ko yi ni daya ne ka duba yanzu maganar fita ma ba ita suke ba ko dan yi ni dai a kyale su su sarara yawman min al'adab da su awalam awalam taku ta'tikum rusulukum qalu bala قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ذلك ملائكو سجئة ba manzanni su rika zuwa muku ba ko kuma haka kawai aka kama ku da laifi ba a an turo muku annabawa ba da su yi ta muku haka haka ce to shi kenan sai ku ci gaba da addu'a ku ku gani sun za ta yi amfani amma wa ma du'a ul kafirin illa addu'ar ku ta banza ce saboda kun kafirce cewa Allah subhanahu ta. to dan dai za su ga babu babu alamar nasara za su koma kuma maliku wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk yanzu ba maganar ma a sassauta musu ba su a kashe su gaba ɗaya maliku kai ne shugaban mala'ikun nan da ake suke mana azaba ka roƙi Allah mu a gama da mu da wasu malamai suka ce za a yi banza da su sai kara ruwa sannan ce inda kun baki za ku ci gaba da zama a nan babu maganar ta har abada Allah ka kiyaye mu Allah ce wa duku azabar harik ku dan tada azaba ta wuta mai tsananin kuna haka za a gaya musu wato bayan azabar da ake yi musu ta gangar jiki ta zahiri ana zuba musu wannan tafasashen ruwa fatinsu na zagonyewa sai kuma a rika musu azaba ma'anawiya wato ana ƙara ba su haushi ana su ana su wanda ita ma wata azaba ce na siya. ba a kyale su ba da azabar da suke ciki kuma ana bin su da izgili da ba'a cewa wa ko azabar harif ci gaba da tantanar azabar wuta mai kuna to haka za su ci gaba da shan wannan azaba azaba ta zuci da kuma azaba ta gangar ciki Allah ce wa amma allazina fasaqu fa ma'awahum fa ma'awahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun Allah ce waɗanda suka suka suka kangare wa ubangiji Allah ce fa ma'awahum an-nar makomasu wuta ne kullama aradu an yakhruju minha duk sanda suka so su fito daga wannan wutar Allah ce za a sake mai da su ciki kuma a ce da su ku ɗanɗani azabar wutar da kuka kasance kuna karyatawa to wannan hukuncin wani wato wato ƙungiya ta farko kenan wanda ake husuma da ita su ne ƙungiyar kafirai sannan sai ubangiji kuma zai faɗi hukuncin waɗanda suke jayayya da waɗannan kafirai su ne muminai ubangiji zai faɗi hukuncinsu a aya ta gaba da ita ce matashiyar karatunmu gobe insha Allah abinda muka yi na dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh